Bikin Kirsimeti da mabiya addinin Krista ke yi kowace shekara yana zuwa ne da hada-hada da saye-sayen tufafi da sauran kayayyakin cimaka. To sai dai a bana wasu mabiya Kristin za su yi bikin ne na daidai ruwa daidai tsaki, saboda a cewar wasu da nazanta da su sun ƙaurace masayan sababbin tufafi sun koma ga sayan gwanjo. 400 ya baba mata ku zo na zo mata ku zo na zo Salon talla kenan da masu sai da kayan gwanjo ke yi a babbar kasuwar birnin Jos da aka fi sani da Terminus Market. Madam Eunice Godwin da na tarar da ita a wurin sayan gwanjon ta ce tsadar rayuwa ya sanya ta komawa sayan kayan gwanjo. Tsadar rayuwa ya yi yawa shi muna zuwa wurin yan gwanjo ko mu dan samu sauki. Wato gwanjo ya fi sauki kenan. To mun dan ni madaidai karfi mu don ba kuɗi yanzu. Shi ma Mr. Maren Zakariya ya ce kayan gwanjon sun fi na kanti sauki. Gwanjo akwai sauki kuma ga yanayin da muke ciki in ba mun zo wajen gwanjon ba gaskiya ba za mu iya mu sayi ma mu kayan Christmas ba. Wani lokaci in ka ji ka sayi shi a mai ɗin ma goma ma da ka sayi gwanjo, domin shi a mai ɗin nan zaka ka same shi baya daɗewa kuma in ka wanke shi sai ka gan ya koɗe. Amma in ka zo ka samu gonjo mai lafiya in ka sa in ka saya sai ka gan ya zama maka gangariya kuma ƙarfin shi yakan daɗe ya fi ƙarfin yadda zaka sayi sabo a kanti. Su ma masu sai da gwanjon suna hamdala sai dai Malam Nafi'u Abdulaziz ya ce su ma matsatsin rayuwar ya shafi harkokinsu. To kasuwa sai dai mu godiya ga Allah alhamdulillah. Kuma mu kanmu 'yan kasuwa gaskiya muna tausaya wa ƙananan customers waɗanda suke zuwa gurinmu. Don gaskiya a sha'anin kasuwanmu tun daga watan goma yanayin hada-hada na kwastoma masu zuwa sayan kayanmu Christmas. To amma sabida halin rayuwa a gaskiya mun ga canji ba don komai ba suna mana complain da rishin babu ba damuwarsu masu yankayan ba abincin da za su ci amma an ce gwanjo ne amma kuma kuna tsawala mishi kuɗi ba laifinmu ne na ƙananan 'yan kasuwa ba kuma gwamnati ita take shugabancin talaka kawo hanyar da za a samu sauƙin wannan al'amari game da yanayin wannan canjin dala da take haurawa da kuma matsalar tashin farashin mai fetur Wani muhimmin sashe na bikin Kirsimeti shine kaji, to kajin ma bana kuɗinsu ya tsawwala. Kaji dubu ishirin da biyar aka ce. to mu za mu iya siyan kaji dubu ashirin da biyar a sadar rayuwar nan ba mu samu abinci ba balle kaji. kaji yanzu guda ɗayan da da muke sai shekaran da ya shige dubu takwas dubu goma yanzu dubu ashirin ne. kaza. Eh, kaza guda ɗaya. Shugaban kungiyar masu sai da kaji a kasuwar ta Terminus Ibrahim Shehu ya ce tsadar kaji ta sanya su yin kaffa-kaffa da kasuwar. Bana ba hada-hada gaskiya saboda akwai mu ma masu kiwo suna ta kuka da banan wai sun kiran mu je mu saya mun ki zuwa mu je mu saya to gudun asarar ya sa ba za mu je mu ɗauko kayan da yawa a gidan gona ba sakamakon haka su ma masu gona saboda kayan yana cin abinci da yawa suna ta kukan rashin ciniki kuma mun je ta yin da za mu yi musu musiya da daraja kamar da yanzu ba wannan zai so kaza da wannan tsada saboda in ka so ka ba zai dawo ba Duk da tsadar rayuwa dai al'umma na fatar gwamnati za ta sanya matakan samun sauƙi ga talaka don shi ma ya yi walwala. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.